A labarin wasannin na na dan wasar kasar Argentina Lionel Messi ba zai samu daman fafa ta wasan da kasarsa ta Argentina za ta buga na neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 wanda kasarsa za su fafata da Uruguay da kuma Venezuela inda za su fafata ranar Asabar da Uruguay. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ita ta fidda wannan sanarwa bisa raunin da Lionel Messi ya samu a cinyarsa inda Lionel Messi yana ɗaya daga cikin wanda aka fidda sunayensa bayan rattaba hannu da ya na komawa sake bugawa ƙungiyarsa wasa ta ƙasar Argentina bayan kammalawa bayan nuni da cewa ya bar ta kamu leda a baya. Insha lafiya.